يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوضا مقارة باب الأذان إن شاء الله تعالى نلتاف بلوغ المرام درس ديك كرن تدمو دوكوكي دا سكا شافي الإقامة hukunce-hukunce da suka shafi ikama ta sallah وعن جابر رضي الله عنهما an karɓo hadisi daga jabir Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala li bilal manzon Allah ya gaya ma bilal idza azanta fatarassal idan za kai kiran sallah sai kai saibi ya'ani bi ta'annin wa la ta'jal kada ka yi garaje a samu kana yin kiran sallah a hankali wato kana jan kalma a hankali <clears throat> fatarassal kalma ta arrisulu bi kasirin ra'i wa sukuni sini wa risla arrifu wa tu'ada wato ya kiran sallah a hankali ba tare da yana gaggawa ba shine fatarassal kai sai bi wajen kiran sallah wa a aqamta fahdur kuma idan zaka yi iqama sai ka gangaro alhadru min kulli shay'in tahduruhu min uluwin ila suflin abu mansur muhammad bin ahmad al-mulaqab bil azhari malamin luga wanda ya shahara da suna al-azhari a littafin tahzibul luga wannan malami ya rasu hijira na da shekara 370 shekaransa 1064 da mutuwa a littafinsa ta hazibun luga yana cewa alhaduru min kulli shay'in tahduruhu min uluwin ila sufuri da larabci ina aka ce fahdur ana nufin ka gangaro kamar mutum ne yake kan hawa a ce ya gangaro wal mutawa minhu alaihin inhidar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine asri wa ajil fi talaffuz bi kalimatil iqama idan zaka yi iqama sai kai sauri kamar wanda yake saukowa daga kan tudu wato kai sauri wajen furta kalmomi na iqama amma kiran sallah ana son kai sai kada kai sauri wajen furta kalmomin kiran sallah don haka shi kiran sallah ana so a yi shi da sauri amma iqama kiran sallah ana so a yi jinkiri amma iƙama ana so a yi ta da sauri don haka fatarassal ma'anansa la ta'jal kada kai garaje wajen furta kalmomin kiran sallah yi a hankali saboda ana so ne ka sanar da mutane idan ka yi sauri babu mamaki wani ba zai ji ba nan da nan kayi ka gama amma ana son ka yi a hankali ka ɗauki lokaci mai tsawo wajen ikama fahdur sai ka yi sauri ajil bi talaffuz biha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albaina a adhanika wa iqamatika miqdara ma yafrugu al akilu min aqlihi kuma ka saka lokaci tsakanin kiran sallarka da iqamarka gwargwadon wanda zai ishi mai cin abinci ya gama cin abincinsa ya ce alhadis duk inda kaga ya kawo kalmar alhadis yana nuna cewa hadisin yana da saura Tirmizi. turmizi <clears throat> al'imamu turmizi ya rawaito hadisin wa ba'afahu kuma ya ce hadisin yana da rauni yana sunan turmizi kitabu salati abuwabul azan babu ma ja a tarassuli fil azan hadisi na 195 tamamul hadis عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال مزون الله يا قيام بلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك إذا أذنت فترسل في أذانك إذا ذاك يكرن صلى سيكي سيدي وجن كرن صلى وإذا أقمت فاحضر كما إذا ذاك إقامة سيكي سولي waj'al bayna adhanika wa iqamatika qadra ma yafrugu al-akilu min aklihi wa sharibu uh, wa sharibu min shurbihi ka sa lokaci tsakanin kiran sallar ka da ka wanda zai ishi mai cin abinci ya gama cin abincinsa mai shan abin sha ya gama shan abin shansa wal mu'tasiru idza dakhala liqada'i hajatihi haka ma wanda yake cikin matsi idan ya shiga ban daki zai iya gama biyan bukatar sai fito kuma ya samu sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala taqumu hatta tarawni kuma kada ku miƙe wajen gyara sahu sai kun gani wannan hadisin kamar yadda ibn hajar ya faɗa al-imam ya ce yana da rauni babu shakka hadisin bai inganta ba ba al-imam kadai ba al nawawi shi ma a kitabul majmu' ya ce hadisin yana da rauni a mujallar na uku shafin 118 ya ce isnadul hadisi ba'ifun haka kuma in ka duba irwa'ul galil hadisin 228 amma albani yana cewa hadisin yana da rauni amma ƙarshensa ya inganta inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala taqumu hatta ta rauni kada ku miƙe wajen gyara sahu sai kun ganni wannan ya zo a sahihul bukari babu shakka yana sahihul bukari kitabul azan babu mata ya kumun nasu idara awul imam inda al'ikama hadisi na 611 amma duk da haka akwai inda albani ya nuna hadisin ya inganta shine a silsilatu sahiha hadisi hadisin 887 domin akwai riwayar ubayyu bin ka'abin ba jabir bin abdullahi ba riwayar ta yi kamar wannan wacce ibn hajjar ya kawo a littafin bulugul maram wato da wancan riwaya ta ubayyu bin ka'ab ya kawo a bulugul maram da ya fi dacewa saboda wancan riwaya ta ubayyu bin ka'abin ita ce riwaya ingantacciya riwaya ce wato da ta inganta hadisin yana da kyau ubayyu bin ka'ab ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ya bilal ij'al baina azanika wa iqamatika nafasan ya kai bilal ka numfasa tsakanin kiran sallar ka da iqamarka idan aka ce ka numfasa ka ba da tazara tsakanin kiran sallah da kuma iqama ya furugul akilu min ta'amihi fi mahalin mai cin abinci zai gama cin abincinsa a cikin tsanaki wa yaqbil mutawabbi'u hajatahu fi mahli mai alwala zai gama alwalarsa a cikin tsanaki wannan hadisin ya inganta yana littafin al imami ahmad kuma ba wai Ubayu bin ka'ab ne kada ya ruwaito shi ba akwai salmanul farisi akwai abu huraira Allah ya kara musu yarda in ka duba sahihul jami' as ɗari hadisin 150 wato riwayoyin kashi biyu ne wannan riwayar da ibn hajar ya kawo a cikin bulugul maram shi da kansa ya ce al'imamu turmizi ya nuna hadisin yana da rauni amma hadisi na biyu wanda yake magana akan a samu tazara tsakanin kiran sallah da ikama shine hadisin ubayyu bin ka'ab da salman al-farisi da abu huraira ibn hajar bai kawo shi a cikin bulugul maram ba wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka al’imamun shaukani a littafin nailul autar mujallar na biyu shafi na goma sha uku yake cewa walhadisu ya dullu ala mashuru'iyyatil fasli bainal azali wal iqam wannan hadisi yana nuna mana an shar'anta samun tazara tsakanin kiran sallah da iqam wannan hadisi yana nuna cewa ya kamata a samu tazara tsakanin kiran sallah da iqam wa karahatil muwalati bainahuma kuma makaruhi ne babu kyau a jera tsakanin su ana gama kiran sallah a tada iqama domin idan aka haka lima fi zalika min tafwiti salatil jama'a ala kafirin min muridin laha mutane da yawa da aka kira su lokacin da ladan ya kira su suna shirin zuwa kafin su iso an yi iqama har an gama sallah kaga kiran da aka yi musu bai tasiri ba domin dama ya kamata idan an kira su a ba da tazara su amsa su iso sannan a tada ikama a yi sallah ya ce li'anna man kana ala ta'amihi al'imamu shaukani ya ce saboda wanda yake cin abinci au gaira mutawabbi'in ko kuwa lokacin da ladan ya kira sallah ba shi da alwala halan nida a lokacin da aka kira sallah ba shi da alwala idan ta marra ala akali ta'am sai ya ci gaba da cin abincinsa domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan don an kira sallah ba za ka bar cin abincin ka ba maza Allah ya ce mai cin abinci ya ci abincinsa fi mahalin a cikin tsanaki saboda an kira sallah kare bar abincin auta wa ba'ali salati ko kuwa da ba shi da alwala lokacin da aka kira sallah saboda haka sai tashi kafin ya je alwala an yi iqama tadkhul jama'a sai ya rasa wannan jam'i aw ba'daha ko kuwa ya rasa wani tashi na jam'i din me dalili bisababi sababi ta'ajili saboda gaggawa da aka yi na yin iqama wa adamil fasli da rashin ba da tazara tsakani ba a raba tsakani ba la siyama idza kana maskanuhu ba'idan min masjidil jama'a al-imam shaukani yace musamman idan gidansa yana da nisa daga masallaci saboda a ka'ida matukar ka ji kiran sallah wajibi ne ka amsa ko da tsakanin gidanka da masallacin ya kai kilomita guda muddin kiran sallah ya iso kunnuwanka kuma ba uzuri ne kake da shi ba wajibi ne ka amsa wannan kira to idan gidanka yana da nisa ana gama kiran sallah an ta da iqama kafin a iso an gama sallah saboda haka gobe ba za ma ka zo sallan ba sai ka ce ka sani kafin ma ka je za a gama don haka al-imamu shaukani ce fattara fi jinkirta iqama fi bil iqama nau'un. Mina al-mu'awanati ala birri wa taqwa al-mandubi ilaiha idan aka jinkirta iqama wani nau'i ne na taimakon mutane akan ayyuka na shari'a ayyuka na kyautatawa da kuma abin da ya shafi tsoron Allah al-mandubi ilaiha wanda shari'a ta kwadaitar da mu dama ta'awanu alal wa taqwa ku taimaka ma juna akan ayyuka na kirki da kuma ayyuka da suka shafi tsoron Allah kaga idan aka jinkirta ikama an taimaka wa mutane da dama su samu sallah idan an gaggauta ikama to babu shakka jama'a da yawa ba za su samu ladan wannan jami'i ba ba za su samu wannan sallah ba na'am domin koda ba su samu sallan ba suna da ladan jami'i wanda shine abin da manzon Allah ya karantar muddin ka bar gida ka zo masallaci kana samu ladan jam'i cikakke koda baka samu wannan sallah ta jam'i ba amma dai ka halarci sallan shine manufar kiranka da aka yi idan baka samu dama zuwa ba kiran bai ma'ana ba eh, mu ci gaba ce walahu a wajen shi yana nufin al-Imam Tirmidhi domin shine wanda ya kawo hadisin da muka karanta a baya walahu a wajen shi al-Imam Tirmidhi har yanzu a kitabu salati abwabul azan babu ma a fi karahiyatil azan bighairi wudu'in hadisin 200 an abi huraira radiyallahu anhu an karbo hadisin da abu huraira Allah ya kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la azzinu kada wani yayi kiran sallah illa mutawabbi'un sai mai alwala kada wani yayi kiran sallah sai mai alwala amma kuma wa ba'afahu aidan hajar yace al-imam at-tirmidhi ya raunana wannan hadisin shi ma wato shi ma wannan hadisin ya ce yana da rauni yana da'ifu sunan tirmizi hadisi na 33 kuma al tirmizi ya rawaito shi a kitabu salat hadisi na 201 mawqufan ala abi huraira qala abu huraira abu huraira yace la yunadi bis salati illa mutawabbi'un kada wani ya kira sallah sai mai alwala wato hadisin nan al tirmizi ya rawaito shi ta fuskoki guda biyu na daya Shi ne wanda ibnu hajar ya kawo a littafin bulugul maram wannan marfu'un ya jingina shiga annabi annabi ne ya ce, layu yu'azzinu illa mutawaddi'un kada wani ya yi kiran sallah sai mai alwala sannan al-imamu a gaban wannan hadisin kuma ya kawo wani hadisin shi wannan hadisin ba a jingina shiga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Ya ce ƙala abu huraira abu huraira ne ya ce, layu na dibi salaki, illa mutawaddi kada wani ya kira sallah sai mai alwala wannan riwaya ta farko abu huraira ya jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa a riwaya ta biyu bai jingina ta ga annabi ba shi da kansa ne ya faɗa kada wani ya kira sallah sai mai alwala al-imamu tirmidhi bayan ya kawo hadisin yace wa hadha asahhu min al-hadith al-awwal jingina maganar ga abu huraira ya fi inganci akan jingina maganar ga manzon Allah duk inda ka ga riwaya an jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada a kira sallah sai da alwala wannan hadisi bai inganta ba واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء الإمام الترمذي yace kuma malamai sun samu sabanin fahimta game da kiran sallah ga wanda bashi da alwala menene hukuncin mutum ya kira sallah bashi da alwala fakarihahu ba'du ahli ilmi wasu malaman sun karhanta وبه يقول الشافعي وإسحاق ورخص في ذلك بعض أهل العلم kamar al’imamu shafi’i ishaku bin rahawai waɗannan sun nuna babu kyau ga mutumin da ba shi da alwala ya kira sallah amma wasu malamai sun ce babu laifi suwaye suka ce ba laifi kamar sufiyanu sauri ibn mubarak ga al’imamu ahmad bin hanbal ala kulle hali duk inda ka samu hadisi yana cewa kada a kira sallah sai da alwala da riwayar da aka jingina ta ga annabi da riwayar ma da aka ta tsaya kan abu huraira gaba ɗayansu ba su inganta ba ya'ani fal hadisu ba'ifun marfu'an wa mawqufa hadisin bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai inganta ma daga abu huraira ba in ka duba ba'iful jami'i eh, sagir hadisi na 6317 da ba'iful sunan tirmidhi hadisi na 201 cewa ladan ba zai kira sallah ba sai yana da alwala sana hadisi gaba ɗayansa bai inganta ba ta amma duk da haka ya kamata ladan ya yi zama yana da alwala ɗin me yasa saboda la'akari da wasu hadisai daban ba wai wannan hadisin ba li'an al'azana min zikiri saboda kiran sallah zikiri ne kiran sallah zikirin Allah ne tun da kiran sallah zikiri ne sai mu koma mu duba ina hukuncin mutum ya yi zikiri ba shi da alwala ba wajibi ba ne sai ka yi alwala kafin ka yi zikirin Allah ko babu alwala za ka yi zikirin Allah amma akwai hadisin almuhajiru bin qunfuz annahu ata annabiyya sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu annabi wa huwa yabul annabi sallallahu alaihi wasallam yana bawali almuhajir ya tarar da manzon Allah yana bawali fa sallama alaihi sai ya masa sallama falam ya rudda alaihi manzon Allah bai mayar masa da wannan sallama ba hatta tawabba sai da ya gama bawalin kuma ma yayi alwala bayan ya gama bawali kuma yayi alwala thumma a'tazara ilaihi sai manzon Allah ya bashi hakuri kai hakuri saboda shi bai sani ba da ya bashi hakuri sai ya ce masa inni karihtu an azkura Allah illa ala tuhrin ni na kyamaci in yi zikirin Allah sai fa in ina da tsarki au ala tahara sai in ina da tsarki ko ko ala tahara illa ala tuhurin au ala taharatin face ina da tsarki wato ba ni son in yi zikirin Allah sai ina da tsarki yanzu ka duba an masa sallama ya mayar da amsa sallama mayar da sallama shine wa alaikumus salam wa rahmatullah ashe zikiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya faɗa mayar da sallaman nan zikiri ne sallaman kanta zikiri ne tun da sallama ta zama zikiri kiran sallafa don wa alaikumus salam wa rahmatullah ya kunshi addu'a ne da sunan Allah tabaraka wa ta'ala kiran sallama kuma ya kunshi sunayen Allah ya kunshi sunayen Allah wannan hadisin ya inganta yana kitabun kitabul a mujalla na uku shafin ɗari da biyar da kuma silsilatu sahiha hadisin ɗari takwas da talatin da hudu da sahihul jami'i sabir hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da sintin da eh, takwas eh, fa'in azana ala gairi tsohorin jaza kaga wannan ya nuna kenan kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake amsa sallama saboda ba shi da tsarki sai da ya gama tsahara sannan ya amsa wannan sallama ya gwada cewar yana da kyau ladan ya yi alwala kafin ya kira sallah amma ba sharaɗi ba ne ba sharaɗi ba ne haka shi kansa amsa sallama ɗin ko da ba ka da tsarki za ka amsa abinda mazan Allah ya faɗa karihtu na kyamaci in yi zikirin Allah sai ina da tsarki amma don mutum ya kira sallah ba shi da tsarki ba ma alwalan ba ba shi ma da tsarki kiran sallansa ya inganta ko da zikirin Allah mutum ya yi ba shi da tsarki zikirin nan ya inganta amma zikirin wanda yake da tsarki da alwala ya fi daraja akan zikirin wanda ba shi da tsarki ko kuma ba shi da alwala قال الإبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى إبراهيم بن يزيد النخعي yana daga cikin ƙananan tabi'ai an haife shi lokacin sahabbai suna da rai uh, don haka har ma yakan shiga wajen aisha Allah ya ƙara mata yarda wa huwa sabiyun amma dai bai samu damar riwaito hadisi guda daga sahabin manzon Allah ba saboda kafin yayi wayo kafin ya girma sahabban sun kare sun rasu saboda haka ana sa shi cikin ƙananan tabi'ai tunda bai zauna yayi karatu gaban sahabban manzon Allah ba duk da cewa ya gansu amma ya gansu yana karami ya rasu hijira na da shekara 96 bayan rasuwar manzon Allah da shekara 85 shine yake kira Ibrahimun Nakhai ibrahimun naka'i yana daga cikin ƙananan tabi'ai saboda tabi'ai akwai manyansu akwai ƙanana manyan tabi'ai su ne waɗanda suka zauna da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙananan tabi'ai su ne waɗanda ba su samu damar ganin sahabbai a zama gaban sahabban manzon Allah da yawa ba idan ka duba sahihul bukhari Al'imamul bukhari ya kawo maganarsa ya'ani ta'aliqan fi kitabil azan babul kalam fil azan yana cewa ibrahimun naka'i wannan tabi'i ya ce la ba'asa bi an yi azinu mu'azzinun wa huwa ala gairi wudu'i babu laifi ladan ya kira sallah ba shi da alwala al bukhari ya kawo maganar ya saka ta a kitabul azan mu'allaqan haka ma Alhassan hasan yana daga cikin manyan tabi'ai yana daga cikin manyan tabi'ai shi kuma yana cewa la ba'asa an haka wa huwa yu'azzinu aw yuqimu babu laifi dan mutum ma ya kai ga yin dariya yana kiran sallah ko yana ikama kuma ba zai take ba sai dai ya ci gaba wannan babban tabi'i ne ka duba fathul bari sharhin uh, hadisin da muke magana uh, wato in ka duba kitabul uh, imam al-bukhari kitabul azan sahihul bukhari kitabul azan babul kalam fil azan sharhinsa fathul bari mujallar na biyu shafin 114 don haka kiran sallah ba sharaɗi ba ne a yi alwala wannan dalili ya sa ibn hajjar ya kawo hadisin ko da dai hadisin ba shi da inganci amma ya kawo ne saboda dama yana nuna maka eh, yana nuna maka adillatul ahkam dalilin da ya sa aka gina hukunci wasu sun gina hukunci akan hadisi ingantacce wasu kuma sun gina hukunci akan hadisi wanda bai ma inganta ba kaga idan ya saka ma a littafi ka karanta ko da kana karanta littafin fiqh ne sai ka kawo inda aka ce kada a kira sallah sai da alwala to dama ka san dalilin malamin baya wuce hadisin Abu Huraira to idan ka dama a cikin bulugul marami ko ibn hajar ya gaya maka al-imam Tirmidhi ya ce hadisin bai inganta ba kaga ya taimake ka ba wai ya gaya maka ne don ka yi aiki da shi ba amma kuma yin alwalan abu ne mai kyau saboda la'akari da cewa zikirin Allah ne mu ci gaba yace walahu har yanzu dai wajen al-Imam wajen shi al-Imam Tirmidhi yana kitabu salati babu man azana ah, fa huwa yuqimu hadithin 199 an ziyad bin al-harisi as ziyad bin haris mun yi magana a baya cewa yana cikin waɗanda suka yi ladanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ziyad bin al-harisi as-sudai radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziyad bin al-haris yace manzon Allah yace wa man azzana fa huwa yuqimu wanda ya kira sallah shi zai yi iqama wanda ya kira sallah shi zai yi ikama al eh, ibn hajar yace wa ba'afahu aidan wannan hadisin al-imam ya nuna yana da rauni har wa yau wato duk dai hadisan nan da suke magana waɗanda ya koro su dinnan ba su inganta ba wa ba'afahu aidan ya raunana hadisin nan shi ma nassin hadisin shine amara ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an u'azzina fi salatul fajr an yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ziyadu bin al-haris as-sudai yana cikin waɗanda annabi ya yi tafiya da su to can da asubahi sai ya masa umarni ya kira sallah fa'azzantu sai na kira sallah fa'ara da bilalun an yi sai bilal ya yi nufin zai tada iƙama. faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce inna akha suda'in qad azzana dan uwa mutumin suda'i ya riga ya kira sallah wa man azzana fa huwa yuqimu wanda ya kira sallah ku shi zai iqama al-imam at ya yace huwa da'ifun inda ahli hadisi wannan hadisi yana da rauni kuma ba wai al-imam at-tirmidhi kada ya kawo hadisin ba yana musnadul imami ahmad yana sunan abi dawud kitabu salati babu rajul yu'azzin wa yuqimu akhar hadisi na 512 da kuma sunan ibn majah hadisi na 717 amma kowace riwaya bata inganta ba ka duba da'ifu sunan abi dawud hadisi na 102 da'ifu sunan ibn majah hadisi na 152 irwaul galil hadisi na 237 da silsilatu da'ifa hadisi na 35 hadisin ziyad bin al-haris yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man azzana fa huwa yuqimu man azzana fa huwa yuqimu wanda ya kira sallah shi zai yi iqama to don haka sai aka samu mas'ala anan malamai na fiqihu suka dauki wannan hadisi suka gina hukunci da shi sun gina hukunci da wannan hadisi don haka aka samu sabani ma Ah, saboda a nan yana nuna hadisin kai tsaye yana nuna cewar annabi ya yi hukunci inda mutum ya kira sallah to shi zai yi ikama to tunda ko an samu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan umarni kaga kenan ya zama hakkin mai kiran sallah ne ya yi ikama hakkin mai kiran sallah ne ya yi ikama lau hadisu to anan idan wani idan kama ahadul musallina as-salata gairun mu'azzin wani ya kira sallah sai wani ya yi iqama shin sallah ta inganta da hadisin na ya inganta to babu shakka da za a ce an yi laifi ah, don haka hadisin bai ma inganta ba Tun da hadisin bai inganta ba don wani ya yi ikama saɓanin wanda ya kira sallah ba laifi ba ne ba ya shafan sallah domin kiran sallah yana waje da sallah ita sallah farkonta kabaran harama ne don haka malamai suke cewa lokacin da za a ƙulla niyyar sallah daga lokacin kabaran harama ne babu laifi niyyar ta riga kabaran harama koko ko harama ya riga niyya amma dai lokacin kabbara ake niyya sannan da an yi sallama an gama sallah saboda haka duk abin da ya shafi kiran sallah da iqama baya bata sallah saboda yana waje da sallah aikin kiran sallah shine wato jawo jama'a zuwa masallaci ayi sallah tare da su amma wannan bai shafi ainihin sharadi na ingancin sallah ba in ka duba fatawar lajinatu da'ima a mujallar na shida shafin saba'in da bakwai idan kama ahadul musalli na salata gairun mu'azzin fazalika ja'izu idan ladan ya kira sallah sai wani yayi iqama as-salatu sahiha sallah bata baci ba sallah ta inganta illa anna al amma abin da aka fi so an yatawalla tawallar ikama man tawalla azan wanda ya kira sallah ya zama shi zai yi ikama, wannan shi aka fi so to ya za a ce an fi so tun da hadisin ma bai inganta ba idan aka ce wanda aka fi so abinda aka fi so shine wanda ya kira sallah ya yi ikama mai hujja ka duba silsilatu ba'ifa hadisi na 35 malamin yana cewa hadisin nan da muka karanta a bulugun maram hadisin ziyadu bin al-haris inna akha in qad azzana wa man azzana falyuqim ko kuwa wa man azzana fa huwa yuqimu hadithun la asla lahu bi hadha al-lafz hadisi ne wanda ba shi da asali da wannan lafazi yanda yazo fal yuqim uh, wanda yazo man azzana fa huwa yuqim yana a tabaqatul kubra littafin ibn sa'd amma gaba daya hadisin bai inganta ba shine albani yake cewa wa min athari hadha al-hadith sayyi'a annahu sabbaba li itharati an-niza' bayna al ya jawo sababi na jayayya tsakanin masu sallah saboda aiki da hadisin nan waɗanda ke ɗaukan hadisi kai tsaye su yi aiki da shi ba tare da sun yi bincike game da ingancinsa ba kama waƙa a zalika gaira mamarra sau da yawa ana samun jayayya a masallaci wa zalika hina ya ta'akharun mu'azzin an dukhulil masjid li uzrin ana iya samun uzuri da zai hana ladan ya shigo masallaci da wuri bayan ya gama kiran sallah misali cikinsa ya murɗe saboda haka sai ya fada banɗaki kuma ta yiwu ya samu larura mai tsanani wanda zai sa ya kai minti talatin a banɗaki ga liman ya zo ga mamu sun cika to wane ne ladan da ba za a yi sallah babu shi ba wani ya tashi ya yi ikama sai rigima ta kaure ina hujjanka da za ka yi iqama alhali ba kai ka kira sallah ba bayan annabi ya ce man azzana fa huwa yuqimu wanda ya kira sallah shi zai yi iqama shine albani ce walam yadirin miskinu annahu hadithun da'ifun shi bai ma san hadisin bai ma inganta ba la yajuzu nisbatuhu ilayhi sallallahu alaihi wasallam bai ma kamata a jingina hadisin nan ga manzon Allah ba فضلا عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى من صلى إبادتي bai kamata a jinkirta ta matukar an samu uzuri na ladan a ƙiyin sallah a ce za a jira sai ya zo ba sai wani ya yi ikama sai a yi sallah hadisin nan da ya hana bai inganta ba amma duk da haka malaman fikihu sun yi aiki da hadisin don haka in ka duba littafin fikihu kitabul majmu mujallal na uku shafin 128 uh, kitabul mabsut mujallal na farko shafin 132 bada'i'us sana'i' mujallar na farko shafin 151 al-mudawwana ta imam malik mujallar na farko shafin 180 kitabul um na al-imam shafi'i mujallar na farko shafin 86 kitabul mughni na ibnu qudama a mujallar na biyu shafin 71 kitabul insaf mujallar na farko shafin 389 waɗannan littafai na fikihu in ka duba do zaka ga sabani da aka samu kan ah, wani ya yi ikama saɓanin wanda ya kira sallah ya zama an rabu kashi biyu malaman suke waso rabu kashi biyu kashi na farko suna cewa la farqa wa anna al-amra babu wani bambanci dan wani ya yi ikama saɓanin wanda ya kira sallah fala ba'sa an azina rajulun wa yuqimu ghayruhu babu laifi wani ya kira sallah wani daban kuma yayi ikama wannan ita ce fatawar malamai na farko na mazhabar malikiya na zamanin da can eh, da kuma mazhabar al'imamu abu hanifa wa kayyaduhu bi adami ta'azzul mu'azzin min gairi gairihi eh, min ne idan wani zai yi ikama saɓanin ladan wanda ya kira sallah Sharaɗi ne an tabbata wannan ladanin ba da saurin fushi inda an sallah dan mai saurin fushi ne to ayi hakuri ji waɗannan malamai saboda ai hakkinsa ne tun daga hadisi kuma hadisin bai inganta ba fahimta ta biyu wa huwa al wannan fahimta ita ce mafi inganci fahimta ta biyu ita ce mafi inganci annahu yustahabbu an yatawalla al-iqama man tawalla al-azan mustahabi ne wanda ya kira sallah ya zama shi zai iqama mustahabi ne ba sharadi bane amma mustahabi ne ana son haka wannan ita ce fatawar malamai na masabar malikiya na ƙarshe eh, don haka za ka gani a littafin masaba na malikiya wa masabu shafi'iyya eh, wa sahih inda alhanabila akasarin malamai fatawar da suke badawa kenan mustahabi ne ba dole ba ne me yasa suka ce mustahabi ba wai saboda aiki da hadisin nan ba da za a yi aiki da hadisin nan ba za a ce mustahabi ba saboda manzon Allah ya yi umarni idan annabi ya yi umarni ya zama wajibi da kaga ba a yi aiki da hadisin ba shi yasa aka ce mustahabi to me yasa aka ce mustahabi saboda aikin ladan ne yin iqama tsawon rayuwar manzon Allah an riga an sani Bilal in ya kira sallah shi yake iqama tsawon rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna aikin ladani wanda ya kira sallah shine yayi iqama to tunda kuwa a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya gudana kenan ya kamata a bar maladan waɗannan abubuwa guda biyu aikinsa ne da kiran sallah da iqama amma ba dole ba ne domin hadisin da ya yi umarni bai inganta ba dalilin da ya sa aka samu saɓanin na tsakanin malaman fikihu wannan hadisin da muka karanta shine na farko hujja na farko hadisin ziyadu bin al-harith as-sudai as-sadiq man azzana fa huwa yuqim wanda ya kira sallah shi zai iqama amma hadisin mun ce bai inganta ba in ka duba silsilatu ba'ifa hadisin 35 man azzana falyuqim wata riwaya ta wannan hadisin man azzana falyuqim man azzana fa huwa yuqim wanda ya kira sallah shi zai yi ikama ko ko man azzana falyuqim wanda ya kira sallah sai yayi ikama shi wannan riwaya na man azzana falyuqim hadithullah aslallahu ba shi da asali wannan hadisin amma man azzana fa huwa yuqim shine wanda yake sunanu tirmizi kamar yadda ibn hajar ya kawo a cikin bulugul mara uh, wannan hadisi bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hujja ta biyu da ta sa aka samu sabani hujja ta biyu da ta sa malaman fikihu da yawa suka gina hukunci akan wannan hadisi wato shine hadisin da yake gaba wato dalili na biyu wanda malamai suka dogara da shi sabanin da aka samu dangane da hukuncin wani ya yi ikama sabanin wanda ya kira sallah shine hadisi na gaba ibn hajar ya ce Wale abi dawud a wajen al'imamu abu dawud yana kitabu salati babu fin rajuli yu'azzimu wa yuqimu akar hadisin 512 fi hadisi abdullahi bin Zaidin game da labarin abdullahi bin zaid labarin abdullah bin zaid bai kawo labarin ba ya dai baka labarin ne mun riga mun karanta wannan labari abdullah bin zaid bin abdurrabbihi shine mutum na farko wanda ya kawo lafuzan kiran sallah mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya nufe shi da yin mafarki aka koya masa yadda za a yi kiran sallah a cikin mafarki abdullah bin zaid bin abdurrabbihi ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa manzon Allah ga irin mafarki da na yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai wannan mafarki ne na gaskiya an koya masa yanda za a yi kiran sallah a cikin mafarki lokacin da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya umarce shi ya koya ma Bilal lafuzan kiran sallah Bilal ya kira sallah din shine ibn hajar yake bada wannan yake labarin yana cewa annahu qala wannan lokaci sai abdullah bin zaid ce ana ra'aituhu ni ne ne mafarkin ya ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ni ne ne mafarkin ya rasulullah ya'ani al wato ni ne na ga mafarki na kiran na kiran sallah ni aka koya wa kiran sallah a cikin mafarki wa ana kuntu uriduhu kuma ni na kasance ina son kiran sallah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni ya karantar da bilal lafuzzan kiran sallah da aka koya masa a cikin mafarki amma sai yana gardama da manzon Allah ana ra'aituhu ni na gani ya rasulullah ni na kaza ni ne wanda wato ina son kiran sallah din wato yana nuna wa manzon Allah shine yafi cancantar ya zama ladan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya umarci bilal ya kira sallah sai ya ce masa qala fa aqim anta to kai ka yi ikama kaga ke nan manzon Allah kamar ya raba gardama tsakanin Bilal da Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih wanda aka koya masa lafuzan kiran sallah da farko Ibn Hajar yace wannan hadisin yana sunan Abi Dawud yace wa fihi da'fun aidan shi ma hadisin cikin sa akwai rauni har yanzu bai kawo hadisin gaba ɗaya ba illa kawai ya daddatsa shi ya dai gaya maka an samu gardama tsakanin Abdullah bin Zaidin Ah, dangane da umurtansa da manzon Allah ya yi cewa ya karantar da Bilal lafuzan kiran sallah Bilal ya kira sallah din sai ya ce ana ra'aituhu ni naga ni ne mafarkin kiran sallah din yani al-azan wato yana nufin ni naga kiran sallah a mafarki wa ana kuntu uriduhu kuma ni na kasance ina son in yi kiran sallah din qala sai ce fa aqim anta to kai kai ikama idan Bilal ya kira sallah wannan hadisi bai inganta ba abdullahi bin zaid bin abdu rabbihi babban sahabi ne ba zai yi jayayya da annabi ba sallallahu alaihi wa sallam yanda labarin ya zo an muhammad bin abdullahi bin uh, bin abdullahi bin abdullahi bin zaid yaron abdullahi bin zaid yaronsa shi sahabin da ya fara yin mafarki game da yanda ake kiran sallah aka koya masa lafuzan kiran sallah a cikin mafarki yaronsa ya ba da labari yace qala arada da biyu sallallahu alaihi wasallam fil adhani ashiya lam yasma'a shay'an minha manzon Allah yi nufin aikata wasu abubuwa game da kiran mutane su zo idan lokacin sallah yayi eh, an ba da shawara yi amfani da ƙararrawa amma duk da haka manzon Allah bai yi amfani da ƙararrawan ba kala fa uriya abdullah bin zaidin al-azan yaron ya ce sai babana Allah ya nuna mara yadda za a yi uh, kiran sallah filmana ne a cikin mafarkinsa fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ga annabi fa ya ya shi labari kaga duk wannan Ibn hajar bai kawo a cikin bulogun marami ba ya daddatse maganar illa kawai ya gaya maka gashi magana da ta ku tsakanin abdullahi bin zaidin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ya gaya wa annabi cewa ga irin mafarkin da ya yi. faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala bilal ka jefa kalmomin ga bilal wato ka koya ma bilal fa'alƙahu alaihi sai ya karantar da bilal fa'azzana bilalun sai bilal ya yi kiran sallah faƙala abdullahi sai abdullahi ya ce ana ra'aituhu wa ana kuntu uriduhu ni na ga mafarkin nan kuma ni na kasance ina son in kira sallah faƙala sai annabi ya ce fa'aƙim an ta to kai kai iƙama. kaga yanda hadisin ya zo kenan da dan tsawo ibn hajar ko baya son hadisansa su yi tsayi don haka ya daddace wannan hadisi yana al-musnad al ahmad yana kamar yadda muka ce sunan abi daud kitabu salati babun fi ar-rajul yu'adhdhin wa yuqimu akhar um, hadisin bai inganta ba kamar yadda ibn hajar ya faɗa wa fihi da'fun aidan hadisin a cikin sa akwai rauni to duk da haka malaman fiqh sun yi aiki da wannan hadisi don haka yasa aka samu sabani wancan hadisi na baya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni man azzana fa huwa yuqim wanda ya kira sallah shi zai ikama wannan hadisin kuma fa manzon Allah ya ce Bilal ya kira sallah bayan Bilal ya kira sallah sai ya ce Abdullahi bin Zaid bin Abd Rabbih yayi ikama kaga sai sai zama hadisan guda biyu suna karo da juna karkamanta dukkan su babu wanda ya inganta amma dai malaman fiqh sun yi amfani da su wajen gina hukunci man zahaba mazhaban nasi wani malamin sai ya ce to ɗaya ya goge daya ya za mu yi mu gane wanda ya goge wani sai a dubi tarihi labarin abdullahi bin zaidin yana bayarwa ne lokacin da aka shar'anta ma kiran sallah ɗin domin shine wanda yayi mafarki aka koya masa lafuzan kiran sallah ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa manzon Allah ya ce to karantar da Bilal ya kama kiran sallah kaga ya nuna kenan farkon shar'anta kiran sallah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih yayi iqama bayan Bilal ya gama kiran sallah wancan hadisi kuma fa na Ziyad hadisin Ziyad yana nuna daga baya abin ya auku Ziyadu bin al-harith as-sudai wanda annabi yake cewa man azzana fa huwa yuqim wanda ya kira sallah shi zai yi iqama kaga daga baya ne to tunda daga baya ne hadisin da muka karanta na farko ya share wannan hadisi kenan na biyu saboda haka sai wasu ka gina hukunci akan uh, ba laifi babu laifi uh, uh, babu kyau wanda ya kira sallah ya zama to ba shi zai yi ikama ba babu kyau wanda ya uh, kira sallah ya zama to ba shi yayi ikama ba ya kamata ladan da ya kira sallah shi zai yi ikama ka dubi bidayatul mustahid uh, mujallar na farko shafin 147 sabanin da malamai suka yi amma in muka dawo mu yi la'akari da waɗannan hadisai kowane ɗaya daga cikinsu ibn hajar ya ce yana da rauni haka magana ta ƙari innal al'afla jawazul amrai sai mu koma al tun da hadisan ba su da kyau asali ne babu laifi da asali ne babu laifi magana ta kare illa annal afdala an yatawalla al iqama man tawalla al adhan idza tayassara zalika abinda da ya fi dacewa wanda ya kira sallah yayi iqama amma ba sharadi ne. kamar yadda muka ce yana fatawar lajina mujallal na shida shafin 77 wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin aikin ladan ne ya kira sallah aikinsa ne ya yi ikama tsawon rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ya kamata a ce ladan shi yake waɗannan abubuwa guda biyu in ka duba albaharu zakar uh, musnadul bazar uh, shafin 196 don haka yasa al-imamu tirmizi da ya kawo hadisan nan da ya kawo hadisin ziyad bayan ya kawo hadisin a littafinsa jami'u tirmizi mujallar na farko shafin 241 ya ce wal'amalu ala haza inda aksari ahalil ilmi akasarin malamai suna cewa man azzana fahuwa yuqimu wanda ya kira sallah shi ya kamata ya yi iƙama amma ba dole ba ne wanda ya kira sallah shi ya kamata ya yi iƙama amma ka ce eh, alƙaunu bi karahati an ma gairu man azana fa ba'idun ba wai cewa makaruhi ne don wani yayi iqama sabanin wanda ya kira sallah ba domin idan ka ce makaruhi hukumin shar'iyyun da zaran ka ce halal haram makaruhi mubahun mustahabi to ka dauko hukunci na shari'a da zaran ka faɗi ɗayan su yahtaju ala dalilin da zaran ka ce wannan abu makaruhi ne sai a ce to ina hujja wannan abu mustahabi ne sai a ce ina hujja wannan abun wajibi ne sai a ce ina hujja in ka ce hadisin da yake bulugul marami sai a ce ma ibnu hajar ya ce bai inganta ba kaga na hujjar bata inganta ba eh, ka duba ila sunan ila usunan littafin sheikh zafar ahmad bin latif at-tahanawi wani malamin pakistan yana daga cikin malamai da suka yi wa hadisi hidima sosai a wannan zamani littafinsa i'la'u sunan ya samu karbuwa a duniya a mujallar na farko shafin 113 shekarunsa 40 da rasuwa yanzu haka kuma ba laifi ba ne don shi kansa mala liman shi kansa ya tada ikama din ba laifi ba ne amma abin da aka fi so wanda ya kira sallah ya ikama saboda abin da ya tabbata kenan tsawon rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ladani da ya kira sallah shi yake ikama shi ne mustahabi abin da fi dacewa amma dan ba a yi hakan ba kuma ba laifi ne. da liman zai yi iqama liman yayi ikama da kansa ayi sallah wannan ba laifi ne. hadisin da yake hanawa shine hadisin Jabir bin Abdullah yana cewa naha rasulullah an yakuna al-imamu mu'azzinan manzon Allah ya hana liman ya zama ladan wannan hadisin bai inganta ba yana da'iful jami'i sagir hadisi na 624 da silsilatu da'ifa hadisi na 4714 domin haka ma masallatai da dama kamar in ka tafi Sa'udiyya lokacin aikin za zaka ga mutum ne zai kira sallah a zo yayi ikama sannan ya baku sallah kaga kenan shine liman shine Lada wasu suna tsaki sai na ce to ina hujjan ku akan cewa laifi yayi ce to ai bai kamata ba ya je kamata a samu lada cewa bai kamata ba a addinin Allah yana bukatar hujja idan shari'a bata hana abu ba sai a koma asali asali shine aljawab don haka ba laifi bane don wani yayi iqama sabanin ladan amma bai kamata a hana ladan wannan daman ba matukar yana masallaci ba wai uzuri ne ya da shi ba yana masallaci ba mamaki bayan ya kira sallah ya kama nafila to sai a kyale shi ya gama nafilarsa kafin a yi ikama kafin ya yi ikama kada a ce za a raba shi da wannan dama saboda hakki ne nashi kamar yadda ya tabbata daga cikin ayyukan bilal a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba wa an abi huraira radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yarda kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce al almu'azzinu amlaku bil azani ladan shi yafi iko da kiran sallah wal imamu amlaku bil iqamati shi kuma liman shi yafi iko da iqama ladan yafi iko da kiran sallah liman yafi iko da iqama duk da cewa ladan da yake waɗannan abubuwan guda biyu ladan zai kira sallah ladan zai iqama amma iko game da kiran sallah yana gare shi amma wajen iqama bashi da iko sai liman ya bashi dama rawahu ibnu adiy ibnu adiyi ya ruwaito hadisin wa ba'afahu kuma shi da kansa yace hadisin yana da rauni halitafin al-kamil <clears throat> ka duba silsilatu baifa hadisin 4669 hadisin bai inganta ba yace walil baihaqi nahawuhu a cikin as-sunanul na al'imamul bai haƙi akwai makamancin wannan hadisi na Abu Huraira as-sunanul kubra kitabu salati jima'u abwab salati sifati salati babu la yuqimu al-mu'adhdhin hatta yakhruja al-imam hadisi na 2209 wato a cikin as-sunanul kubra littafin al-imam al-baihaqi nahawuhu akwai makamancin wannan hadisi na Abu Huraira sai dai kuma an aliyin min kaulihi daga sayyiduna ali wannan ya danganci maganar sayyiduna ali bai jingina ta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yani min kaulihi wato hadisi ne mawqufin ga sayyiduna ali wancan da muka karanta na baya hadisin abu huraira ya jingina ga annabi aka ce hadisin bai inganta ba amma wanda ke cikin sunan al-kubra an jingina ga sayyiduna ali kawai ba jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba lafazin hadisin shine an abi abdurrahman as-sulami an ali radiyallahu anhu qala al muazzin amlaku bil adhan wal imam amlaku bil iqama lafazin hadisin kenan ibnu hajar bai kawo ba illa kawai ya baka labari ya gaya maka a cikin as-sunan al-kubra akwai makamancin hadisin abu huraira an ruwaito daga sayyiduna ali min qaulihi maganar ta sayyiduna ali kawai ba a jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sayyiduna ali yace al muazzinu amlaku bil azan ladan ya fi iko da kiran sallah wal imamu amlaku bil iqama shi kuma liman ya fi iko da iqama wannan yana cikin al musannaf na ibnu abi shayba kitabu salati babul muazzinu amlaku bil azan وهو يؤذن وهل يؤذن الإمام hadisi na 1836 a cikin kitabul musannaf eh, ibnu abi shayba yace qala sufyanu thawri sufyanu thawri yana cewa ya'ani yaqulu al-imam lil mu'azzin abinda sayyidina ali yake nufi shine liman zai gaya wa ladan ta'akhkhar ka jinkirta ikama hatta atawadda sai na ji na yi alwala au usalli raka'atayn ko sai nayi nafila raka'a biyu liman ya gaya wa ladan haka ka duba silsilatu da'ifa hadisi na 4669 hadisin nan ibn hajar ya kawo riwaya guda biyu na farko riwayar abu huraira ya jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin bai inganta ba amma riwaya ta biyu fa an jingina ta ga sayyidina ali kawai maganarsa maganar ta sayyidina ali ba a jingina ga annabi ba amma in ka lura ibnu hajar bai ce maganar sayyidina ali tana da rauni ba sai yayi shiru game da hadisin abu huraira yace wa ba'afahu amma walil na nahawuhu an ali min qawlihi sai yayi shiru kaga ya nuna maka maganar sayyidina ali ta tabbata don haka wannan maganar cewa ladan yana da iko akan kiran sallah liman kuma yana da iko akan iqama fahihun mawqufan ala ali magana ce ingantacciya amma sayyiduna ali ne ya faɗa magana ta kare ko da ba manzon Allah ne ya faɗi magana ba idan aka samu sayyiduna ali ya faɗi magana ko malaman hadisi suka ce wannan magana tabbas sayyiduna ali ya faɗa ta magana ta kare dama manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil al-khulafa'ir rashidi kaga kenan an samu sunna ba dole bane sai maganar ta ita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya riga ya ba mu damar mu rike sunnarsa mu rike sunnar khulafa'ur Rashidi. bare kuma sayyidina ali yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka an riga an samu hukunci akan wannan hadisi wannan hukunci tabbatacce al'iƙama min sha'anil imam iƙama ba ikon ladan ba ne wannan shi ne hukuncin da ya fito a fili waye mai ikon iƙama liman ne saboda haka kai ladan in ka kira sallah in ka shigo sai ka samu wuri ka zauna in ta kai ga za ka yi gyangyaɗi ne maso in lokacin liman ya iso ka fita ka sake alwala amma dai maganar iƙama sai kuma liman ya zo shine abin da hadisin ya hukunta ba daidai ba ne ladan ya riƙi kiran sallah kuma ya riƙi ikama Allah ya sa mun gane don haka wajibi ne wajibi ne shi liman idan ya zamanto zai yi jinkiri ya kasance yana sanar da ladan ya sanar da ladan idan akwai larura ya gaya masa ga wata ka'ida misali daga yau idan an kira sallah bayan minti goma baka ganni ba shi shikenan a sa wani kawai to ya ba wa ladan dama don haka ladan idan lokaci ya yi minti goma ya gani sai ya ce wani wuce a nan ladan bai taka hakkin liman ba amma ladan haka kuro daga kiran sallah ya shigo masallaci dubi wani sai ya ce wuce gaba to ya shiga hakkin liman Allah ya sa mun gani الواجب على الإمام أن يجعل لجماعة المسجد وقتا wajibi ne يسيرا ya yanke wani lokaci ga jama'a saboda kar a samu sabani abinda zai kawar da sabani wajibi ne yani haza ablaq fi qat'i tanazu'i bayna ahli masjid wannan shine abinda ke yanke gardama tsakanin masallaci abinda zai nuna maka cewar ana iya hakan shine labarin da ya zo cikin sahihul bukhari da sahihu muslim labarin sahal bin sa'adin as-sa'idi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zahaba ila bani amr bin aufin liyasluha bainahum an samu sabani uh, cikin wato wata unguwa ta banu amr bin awfin sabanin da aka samu ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda aka sai manzo Allah ya tafi saboda yayi sulhu a tsakanin mutanen nan to ya tafi yayi sulhu fa sala sai lokacin sallah yayi fa ja'a al mu'azzin ila abi bakrin ladan yazo ga sayyiduna abubakar shine bilal fa qala sai ya tambayi sayyiduna abubakar atusalli lin nas fa uqimu shin zaka yi wa mutane sallah in ta da iqama qala na'am sayyiduna abubakar ya ce kware ko zan yi fa abubakarin aka yi ikama sayyidina abubakar ya wuce aka kama salla fa ja'a rasulullah sai ga manzon Allah ya dawo wannan nasu fi salati mutane kuma na cikin sallah fa takhallasa hatta wa kafa fi safi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ratsa sai da ya shigo sahu fa saffaqa nasu mutane suna ta tafi mutane na ta tafi saboda a wannan lokaci suna kokarin nuna sayyidina abubakar cewa mai wuri ya zo wato manzon Allah ya iso wa kana abubakar la yaltafitu fi salati sahal bin sa'ad yace shi ko sayyidina abubakar dama fa in ya fara sallah baya waiwaye idan sayyidina abubakar yana sallah baya waigawa da kansa falamma aksaran nasu tasfika iltafata lokacin da mutane suka yawaita tafi sai sayyidina abubakar ya waiga fara'a rasulullah sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilaihi rasulullah sai manzo Allah ya masa ishara a kus makanaka ka tsaya a wurinka kai sallah manzo Allah ya mar ishara ka ci gaba fa rafa abubakar radiyallahu anhu yadayhi sannan abubakar ya daga hannuwansa guda biyu fa hamidallah ya gode ma Allah ala ma amarahu bihi rasulullah min zalika saboda wannan umarni da manzon Allah ya mar yana ma Allah godiya ya samu shaida daga bakin manzon Allah domin abin godiya ne idan manzon Allah yana sahu ce ci gaba da sallah ya tabbata sallaka ta inganta kaga kenan ka samu karbuwa a wajen Allah don haka yasa sayyidina Abubakar ya daga hannuwansa a sallar yayi ma Allah godiya sun masta akhara sai ya ja baya yayi ma Allah godiya saboda shaidar da ya samu ta Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai ya ja baya hatta tawafi safi sai da ya daidaitu a sahu na farko fa kharaqa sufufa manzon Allah ya ratsa sahu hatta qama inda safil muqaddam sai da manzon Allah ya tsaya a sahu na farko wa fihi eh, anna ababakar raja al-qahqara sayyidina abubakar ya koma da baya wa taqaddama rasulullah manzon Allah ya wuce gaba fa salla akai salla falamman sarafa lokacin da ya gama salla ya juyo sai ya ce ya ababakarin ma mana aka an tasbuta iz amartuka me ya hana ka tsaya din ka tabbata ka ci gaba tunda na maka umarni manzo Allah ya gaya mar haka fa kala abubakar sai manzon eh, sannan abubakar ya ce ma kana libni abi quhafata an yusalli baina yaday rasulillah ba abu ne mai yiwuwa ga dan abu quhafa yayi sallah a gaban manzo Allah ba inji sayyidina abubakar yace wannan shine fahimta ta ce ba zai yiwu in yi limanci kana bayana ba ya rasulullah faƙalar rasulullah sai manzan Allah ya juya ya kalli sahabbai ya ce musu mali ra'aitu kuma aksartum eh, tasfika me yasa ku kuma naga kuna yawan tafi kuna yawaita tafi alhali kuna sallah da can tafin ba laifi ba ne sai daga wannan rana da manzan Allah ya hana man rabahu shay'un fi salatihi wanda duk wani abu ya dame shi a cikin sallah falyusabbih sai yayi tasbihi yace subhanallah Mazan Allah ya koyar da su fa innahu idza sabbaha domin idan kace subhanallah tufita ilaihi za a waiga a kalle ka wa innama tasfiqu lin nisa masu tofi eh, tafi sune mata wato tafi na mata ne ku maza ku yi subhanallah shine tasbihi Hadithin yana sahihul bukhari da sahihu muslim eh, al-imam an-nawawi a sharhin hadisin nan eh, sharh sahih muslim juz'i na 4 shafi ya kawo fa'idoji masu yawa wanda hadisin nan ya karantar da mu fa'idojin suna da yawa daga cikin fa'idojin ya ce fa tabbaribu almar'a batna kaffi hal'aiman ala bahari kaffi hal'aisar wannan hadisi ya karantar da mu cewa mata suna tafi idan wani abu ya rikice a sallah sai su yi tafi maimakon su daga murya su ce subhanallah maza kuma fa za su ce subhanallah ba tafi za su yi ba tafin da matan ma za su yi al'imamun nawawi ya ce la bu batsuna kaffin ala batsuni kaffin kada ka buga cikin tafi na dama da cikin tafi na hagu ala wajihin la'ibi wallahi wannan irin tafin ana yinsa ne saboda sharholiya saboda wata tafi da ake hada cikin tafin dama da na hagu a buga wannan tafi ba irinsa ne ake umarni da shi ba ya za ta yi tabribu bafuna kaffi hal cikin tafin dama za ta buga ala bahri kaffi hal ta buga bayan tafin hagu kaga tafin da matan za su yi dama ne za a buga bayan hagu ba cikin dama a buga da cikin hagu ba in aka yi haka al'imamin nawawi ya ce idan mace ta yi irin wannan tafi ta buga da cikin dama da cikin tafin hagu ala wajihin al-la'ib wal lahawi fa in fa'alat hadha ala jihati idan mace ta yi irin wannan tafin a sallah sallar ta baci limunafatihi a salata uh, kaga hadisin ya karantar da mu yanda ma <clears throat> mata za su iya faɗakar da liman idan ya samu kuskure ko ko yanda maza za su faɗakar da liman idan an samu kuskure a sallah al-imam ya ce yace wa anna za imam idza ta'akhkhara an salati idan liman yayi jinkiri bai zo sallah ba ta kaddama gairuhu ba laifi ne dan wani ya ja ya ja jama'a amma anan shi shine idan lam yakhaf fitnatan wa inkaran min al idan an san limamin ba zai tada hankali ba wato idan ya taho ya taras wani ya bada sallah wa fihi muƙaddam muqaddam hadisin kuma yana karantar da mu cewa idan aka ce wani je ka kai sallah da yana da kyau kafin an ishara ga mutum an ya kuna afdalal qaumi a dubi wanda yafi daraja ko wanda ya san addini ko wanda yake da alamar kamala nan ake cewa akwai kuskure ladan ya wuce gaba ya bada sallan a maimakon ya sa wani ya bada sallan me yasa bilal bai wuce gaba ba me yasa bilal da mazan Allah baya nan bai wuce gaba ba ce abubakar zo kai duk da cewa ba laifi ne saboda shi ladan din ya wuce gaba ya da sallah a kasancewar babu liman Allah ya gani littafin asamar Mustapha bil fi fiqh sunnah wal kitab na albani a mujallar na farko shafi 227 yace wala tuqamu salatu illa idha kharaja al-imam ila al-masjid iqamar sallah mun riga mun ji cewa hakkin liman ne hakkin liman ne ikamar sallah yaushe ake tada ikama tunda hakkin liman ne idan liman ya fito zuwa masallaci da zarar liman an hange shi to ladan yana iya tada ikama sai an tabbatar an hangi liman kafin a yi ikama me dalili saboda akwai hadisin Jabir bin Samura kana mu'azzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'azzin ladanin manzon Allah yana kiran sallah inji Jabir mayum hil sannan ya jira fala yuqimu ba zai yi ikama ba hatta izara annabi sai ya hangi annabi kad kharaja ya fito daga gida kama salata hina yarahu sai ya tada ikamar sallah lokacin da ya hangi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna cewar ba a yin ikama sai an hangi liman domin tana yi wa ka yi ikaman alhali liman baya magani don haka ba a yi ikama sai an hangi liman ya shigo wannan yana ah, sahihu sunan abi dawud hadisin 536 fa hada yanha al-musallina an itharati jamaa alal imam wa tabyiq ala al bi ikamati salati duna idhn imam idan aka ce iƙama hakkin liman ne magana ta ƙare. ba wani leƙe-leƙen windo ina liman ya iso bai iso ba tun da hakkinsa ne sai a jira shi sai ya zo Allah ya mun gani in za a yi haƙuri a jira shi sai ya zo to rigima ta ƙari in ma ya kasance ya ɗauki lokaci ne bai zo ba jama'a sun daɗe suna jiransa sai a yi mai nasiha Allah ta mala a ringa gaggautawa koko a ba mu dama in ka wuce minti kaza za mu sa wani koko tun akwai na'ibi sai ya wuce amma babu wannan ka'ida kawai dan liman ya dan yi jinkiri sai wani ya wuce gaba babu shakka wannan ya saba ma sunnar manzon Allah fa huwa yujlibu ad-daga'in wal ahqad wa la yajuzu al-iftiyatu 'ala al-imam hakkin liman ne iqama hakkin liman ne inji sayyidina ali tunda an ce hakkin liman ne bai kamata a kwace mar ba bai kamata a kwace mar ba idan yayi kuskure sai a mai gyara idan an same shi da kuskure sai a yi masa nasiha musamman kasancewar akan samu na'ibai wanda suna iya sharaɗi su ya su bayan minti kaza in ban zo ba wani ka ci gaba shi ma bayi nan bayan minti kaza wani ya ci gaba idan an bi haka to an bi sunna sannan an yanke rigima babu sauran rigima tsakanin mutane shine albani yake cewa wala yaqumu nasu illa idza ra'awhu kharaja walau uqimatis salatu qabla zalik yaushe ake iƙama sai an hangi liman amma yaushe mutane za su miƙe su daidaita sahu za su miƙe ko da ana cikin sahu yaushe za su miƙe sai su ɗin mamu sun hangi liman ya shigo lokacin ne aka tilasta ya kamata su miƙe saboda akwai hadisin abu da eh, yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatis salatu idan aka yi iƙamar sallah fala taqumu kar ku miƙe hatta tarauni sai kun ganni wannan ya nuna ana iya yin iƙamar ma mutane na zaune ba sharadi bane ya zama sai an miƙe tsaye kafin na ake ikama amma ko da an yi iqama ba a son mamu su miƙe alhali liman bai iso ba matukar ba a ga liman ba to ba a yi iqama annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya hana idza uqimati salatu fala taqumu hatta tarawni kar ku miƙe sai kun ganni wa alaikumus sakina a samu nutsuwa tare da ku hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisin 370 eh, malamin yana cewa fil hadisi dalilun ala anna an-nas la yaqumuna ila salati hatta yarawu al-imam fil masjid hadisin yana nuna cewa mutane ba sa miƙewa a gyara sahu wato sai liman ya shigo masallaci hatta ya rawul imam fil masjid yaushe ake ikama idan an hangi liman yana zuwa ko da bai shigo ba yaushe jama'a suke miƙewa tsaye ba wai liman yana waje ba sai ya shigo kaga akwai bambanci tsakanin ikama da miƙewa sahu ikama ba a yanta sai an hangi liman ko da ta windo ne ladan ya hange shi shi zai tada ikama ba laifi kuma wani abin mamaki wani lokaci kafin ma bilal ya gama ikamar manzon Allah ya kabarin harama wato ba sharadi bane sai ladan ya gama ikama kafin liman ya kabarin harama don haka bilal yakan yi ikamar kafin manzon Allah ya iso amma sai ya hange shi su kuma mutane fa annabi ya hana su da kansa ko da an yi ikama kar ku miƙe sai na shigo kaga kenan sai ya shigo cikin masallacin ka duba tamamul minna shafin 151 yana cewa yan yambagi taqyidu zalika bima idza kana imamu fil masjid sai liman yana cikin masallaci jama'a suke mikewa in ka duba sunan tirmizi bayan waɗannan hadisai da muka karanta na bulugul maram al-imamu tirmizi ce wa qad kariha qaumun min ahli al-ilmi malamai da yawa sun kyamaci min ashabin nabi tun daga sahabban annabi wa gairihi tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da sauransu an yanta biran al-imama wa hum ba a son mutane su jira liman alhali suna tsatsaye sai dai ku jira liman kuna zaune ba a son mutum ya jira liman yana tsaye domin jiran liman a tsaye shi ke sa ka ji ana cewa ah, ladan lokaci fa yayi saboda kana tsaye ka gaji da tsayuwa za ka fara cewa ah, ah, wani ya wuce amma in a zaune kake baka ko damuwa kana zikirin Allah subhanahu wa ta'ala wannan sahabbai in ji al'imamu tirmizi zuwa ga malamai na farko sun kyamaci a ce ana jiran liman a taye sai dai a jira shi a zaune wa kala ba abuhun idza kana al-imamu fil masjid fa uqimati salat fa innahum yaqumuna akwai ma sahabbai da ke da fahimtar cewa ko da liman ya shigo masallacin an yi ikamar sallah ba ka'ida bane ka miƙe sai ladan ya kai ga qad qamati salatu lokacin ne ya zama dole ka miƙe wanda an samu labarin Anas bin Malik sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka haka nan in ka duba sunan abi eh, masailu al-Imam Abi Dawud an yi tambaya ga al-Imam Ahmad bin Hanbal mata ya qumu an-nasu ila salati yaushe ne yake zama ka'ida mutane su miƙe idan aka yi iqama sai al ahmad bin hanbal ya ce idza eh, qala al-mu'azzin qad qamati salat lokacin da ladan ce qad qamati salatu lokacin ne yake zama ka'ida ka miƙe sai ko da liman ɗin ba ya shigo masallacin ba ka'ida ne ka miƙe na'am ya kamata amma ba ba bane da abin laifi ne babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai in ka duba fathul bari yana ta'aliki ma hadisin abu qatada da muka karanta babu mata yaqumun nasu idza ra'aw al-imam inda al-iqama mujallar nabi shafi na 95 ibn hajar ya ce wa amma idan lam yakun al masjid amma idan liman baya cikin masallaci fa zahaba jumhur akasarin malaman sunna fahimtar su ita ce ila ya la yaqumuna hatta rau mutane kada su mike sai sun ga liman wanda shi da kansa manzon Allah haka nan ya faɗa in ka zo fatawar lajina mujallar na shida shafin 335 tambaya ta 6108 ana cewa fil haqiqa al'amur fihi sa'a ba ba laifi bane saboda mutum an daidaita sahudin misali lokacin da ladan ya gama yake ikama liman bai shigo ba yana waje ladan yana ikama mutane su mike ba laifi bane amma abinda manzon Allah ya faɗa shine sai an gan shi wato kenan idan da ya riga ya iso masallacin abin da ya fi dacewa shine a kyale liman ya shigo cikin masallaci kafin nan jama'a su miƙe wannan shine fatawa ta ibn al-usaymin kamar yadda zo a littafin sa ash-sharh al-mumti' mujallad na uku shafi na takwas mu shiga ba yace wa an Anas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Anas Allah ya kara masa yarda kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la yuraddu du'a bainal adhan wal iqama ba a kin addu'a da aka yi ta tsakanin kiran sallah da iqama wato idan aka yi addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ba a mayar da ita addu'an Allah yana karbanta in aka ce ba a mayar da ita ba ta isa kenan ta ga Allah subhanahu wataala rawahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya rawaito hadithin al-littafin sa'amalul yawmi wal layla hadisi na 67 zuwa 69 wa sahahahu ibn khuzaima ibn khuzaima yace hadisin ya inganta a littafin sa sahihu ibn khuzaima hadisi na 425 zuwa 27 kuma hadisin yana musnadul imami ahmad yana sunan abi daud kitabu salati babun fi du'a bainal adhan wal iqama hadisin 521 lafazin nan da yazo a cikin bulugul maram ya zo kamar haka a cikin sunan Abidawa sannan al-imamu ya ruwaito hadisin nan yana kitabu salati babu ma jaa anna du'a la yuraddu bayna al wal iqama hadisin 212 kuma yana kitabu da'awati babun fil out afwi wal afiya hadisi na 3594 hadisin alimamu imamu ya zo da lafazi da ya dan bambanta da wannan lafazi da yake cikin bulugun maram yana cewa addu'a la yuraddu bainal azani wal iqama kaga anan aka ce la yuraddu du'a bainal azani wal iqama wannan riwaya ce ta al-Imam nasai da al Abu Dawud amma riwayar al-Imam Tirmidhi addu'a la yuraddu bainal azani wal iqama ita addu'a ba a mayar da ita idan aka yi ta tsakanin kiran sallah da iqama sai aka samu ƙari a riwayar al'imamu turmizi fama za na ƙul sahabai suka ce me za mu ce me ya kamata mu roƙi Allah kaga da suka ji fa'idar lokaci sai suka nemi sanin kuma abin da ya kamata su roƙa sahabai suna da zurfin ilimi mazan Allah ya karantar da su wani lokaci na ijaba lokacin ijaba lokacin da ake amsa addu'an bawa daga cikin lokuta da Allah yake amsa addu'o'i akwai tsakanin kiran sallah da iqama sahabbai na ji sai suka ce to me mu ce ya rasulullah me ya kamata mu roka idan aka ce Allah yana amsar roko kaga kana da bukatu ba sai ka tambaya ba amma sahabbai suna son su san abinda ni'ima ta duniya da tafi cancantar dan adam ya roka inda zaka san lokacin ijaba inda zaka san lokacin ijaba wace bukata ce ta duniya ya kamata ka gabatar sai manzon Allah yake sallallahu al'afiya fi dunya wal akhirah ku roki Allah lafiya a duniya da lahira magana ta kare ni'ima in ka samu lafiya a duniya ka samu ni'ima in ka samu lafiya a lahira ka samu ni'ima ku roki Allah al'afiya Allah ya muku rangwame ya muku sassauci a rayuwarku domin al'afu yana nuna sassauci a rayuwa ba tsanani idan uh, bukata ne ta zo bukatan nan kana samun biyan ta cikin sauki ba tare da kawo wahala ba shine al'afu uh, idan ma ciwo ne ya same ka ciwon nan zai zo ma da sauki babu tsanani shine al'afu ya zama komi yake samun ka a rayuwarka na duniya yana da sauki baya tsananta da ya zama ka samu irin wannan a nan duniya da lahira to babu shakka babu bukatar da tafi wannan hadisin nan ya inganta babu shakka shi yasa yake wa sahahu ibnu khuzaima ka duba irwa'ul galil hadisi na mujallar na farko shafin 262 da sahihu sunan abi dawud hadisi na 489 da sahihul jami'i sadir hadisi na 2408 amma wannan karin babu shakka yana da rauni ta sahabbai da suka yi wa manzan Allah tambaya me za mu ce wannan ya taho a sunan turmizi ne kadai don haka yasa ibn hajar bai ma kawo shi a cikin bulugul marami ba amma anan addu'an nan da aka faɗa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai mana ishara shin za mu daga hannu ko ba za mu daga ba illa dai manzo Allah ya faɗa mana cewa addu'a tsakanin kiran sallah da iƙama Allah yana amsanta anan idan ka daga hannu yi laifi yadda malamai suke saɓani a kai, tunda ba a samu nasti karara wanda ya nuna cewa ana daga hannu ba kar ka ɗaga fahimtar wasu malamai kamar misali bin bas in ka duba fatawa majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a mujallal na 6 shafi 158 wasu malamai na cewa a'a idan kaga an ce ayi addu'a wuri a wani guri sannan kuma ba a gaya maka ana daga hannu ba to zaka daga saboda asali ita addu'a ana daga hannu da ya tabbata a sunnar manzon Allah da fahimtar ibn al-usaymin babu laifi don mutum ya daga hannuwansa misali bayan kiran sallah kafin ya yi addu'o'i amma ba sharaɗi ba ne saboda ita addu'a ko da ba ka ɗaga hannu ba roƙon Allah da kake shine muhimmi don haka inda ma za ka yi nafila a cikin nafilan kai yi addu'a wannan addu'an ta fi karfi saboda ta dace da lokacin ijaba na biyu ta dace da nafila tsakanin kiran sallah da ikama kaga ta dace da wata sunna sannan kuma addu'an aka yi ta a cikin sallah lokacin da ake ganawa da Allah subhanahu ta'ala wannan addu'an ta fi tasiri wato ya fi tasiri akan mutumin da zai daga hannuwansa kawai yayi addu'a tsakanin kiran sallah da iqama duk da cewa ba laifi bane anan ba a yi magana akan bayan iqama ba wannan addu'a tana maganar tsakanin kiran sallah da iqama ba a ce tsakanin iqama da sallah ba ya kamata mu bambanta tsakanin kiran sallah da iqama lokaci ne na ijaba to tsakanin iqama da tada sallah fa addu'a a lokacin fa malamai suna cewa إذا du'a'u bi بشيء min غير دليل صحيح kana bida. idan aka keɓe addu'a da wata siffa ko a wani lokaci babu dalili ingantacce ta wannan addu'a tana zama bidiya ka duba zazul ma'ad mujallar na farko shafin 201 da irshadu salikin shafi na 46 al-mahkamul matin shafi na 82 Akwaul musallin shafi na 46 bida'un wa Akwaul musallin shafi na 77 mutum ya daga hannuwa yana addu'a bayan an gama ikama kafin a yi kabbaran harama wannan ba shi da asali a sunnar manzon Allah hadisi na ƙarshen babi shine yace wa an jabi radiyallahu anhuma anhu yasa kawai ko an karbo hadisi daga Jabir Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah yace man qala hina yasma'u nidaa wanda ya fada a lokacin da yake jin kira yake jin kira na sallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma ya Allah Mahalikinmu wanda ya mallaki wannan kira da ake yi cikakkiya domin cikakkiyar kira ita ce kiran da ake maka zuwa ga bautan Allah wa salatil qa'ima da kuma sallah da take tsayuwa a yanzu ati muhammadan Alwasilata wal fadila ka ba wa muhammad alwasila ka bashi dadin falala wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata ka bashi wato ka tada shi a kiyama da muqami na yabo wanda ka masa alƙawari asa rabbuka an yaba eh? asa an rabbuka maqaman mahmuda akwai fatan Allah zai tada kai a kiyama ya baka wani mukami na yabo mukami na yabo shine mukamin ceto ga halittu a filin hisabi kana roƙon Allah ya tabbatar da alƙawarin nan da yayi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce wanda yayi wannan addu'a halat lahu shafa'ati yawmal qiyamah cetonsa yana wajaba a kaina a ranar tashin kiyama wato wajibi ne gare ni ni kuma in ma ceto saboda annabi zai biya ka kai ka masa addu'a shi kuma zai biya ka akhrajahu al-arba'a malamai hudu suka fitar da wannan hadisi al-imam al-bukhari yana kitab al-azan babu du'a inda nida al-imam abu daud yana kitab as-salati babu ma ja'a fi du'a inda al-azan al-imam an-nasa'i yana kitab al-azan babu du'a inda al-azan al-imam at-tirmidhi yana kitab as-salati abwab al-azan a riwaya ta al-Imam Tirmidhi aka samu ƙari illa hallat eh, lahu shafa'atu yawm al-qiyama ceto tana wajaba a kansa a ranar kiyama kuma hadisin yana sunan Ibn maja saboda haka ba za a ce a al-arba'a ba sun fi al wannan yana daga yan kananan kurakure waɗanda Ibn Hajar ya a cikin Bulughul Mara hadisin yana sahihul Bukhari yana sunan abi dawo sunan nasa'i sunan tirmizi sunan ibn majah kitabul azan sunna yana ma a sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi a littafin a sunan al-kubra ne aka samu ƙari innaka la tukhliful mi'ad kuma shi ma ƙarin bin baz yana cewa yana da kyau kamar yadda ya zo a fatawarsa abubuwa guda uku ne ya kamata a ce mutum yayi idan an gama kiran sallah lokacin da ladan ya ce la ilaha illallah ya gama kiran sallar kenan kai ma zaka ce la ilaha illallah sai kai abu uku da ka ce la ilaha illallah karka ce muhammadur ala muhammadur rasulullah wannan labari kake bayarwa ba salati ba idan ka ce la ilaha illallah abubuwa guda uku zaka yi na farkon su shine salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi muhammadun rasulullah da kake faɗa ba salati bane labari kake bayarwa salati shine allahumma salli kana addu'a ya Allah kai salati wannan shine salati amma muhammadun rasulullah kana bada labari muhammad manzon Allah ne kaga ba salati bane idan ladan yace la ilaha illallah kace la ilaha illallah na farko sai kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin abdullah bin amrin ibn hajar bai kawo littafin anan littafin gulugun marami ba ya kamata kuma a ce ya kawo wannan hadisi saboda yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya yi bayan an gama kiran sallah abu na farko shine salati ga annabi a hadisin yanda yazo yana sahihu muslim kitabu salati babu istihbabil qawli misla qawli muazzin hadisin 384 annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tum muazzinan idan kun ji wani ladan kun ji wani ladan wannan shi yasa duk inda ka ji ladan yana kiran sallah sai ka amsa sai dai idan kana amsa na wani to ba za ka amsa na wani ba sai ya gama idza sami'tum mu'azzinan in dai kun ji wani mai kiran sallah fa qulu misla ma yaqulu sai ku faɗi irin abin da yake faɗa bayan ya gama summa kaga aka ce summa abinda za ka yi bayan ya gama sallu alayyakum min salati fa innahu man salla alayya salatan dan duk wanda ya min wani salati sallallahu alaihi biha ashirin Allah zai masa salati goma a madadin guda ɗaya da yamin summa bayan kun min salati sannan saluliyal wasila ku roƙa min Allah ya bani alwasila kaga kenan hadisin na ya kamata ya zo kafin hadisin Jabir bin Abdullah saboda sai an yi salati sannan ake roƙa wa annabi alwasila menene alwasila annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace fa innaha manzilatun fil janna wani mukami ne wani masauki ne a gidan aljanna wani masauki a gidan aljanna don haka babu wata fassara da za a yi illa wanda mazan Allah ya faɗa don babu wanda ya taba ganin aljanna abin da manzon Allah ya faɗa shi za ka faɗa sunan wannan matsayi alwasila mukami ne guda a cikin aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah mutum ɗaya ne tak Allah zai ba shi wannan mukami kuma Allah bai gaya wa annabi zan baka ba bai kuma gaya ma kowa zai bashi ba amma annabi ya san akwai mukami na nan a aljanna mai suna alwasila wanzu Allah ya ce to tunda ina da al'umma ku taya addu'a ku taya addu'a wanzu Allah ya ce ku taya addu'a wa arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne zan samu wannan mu kaga kowa yana son alheri maransa manzo Allah ya ce faman sa'ala liyal wasila wanda ya roka min abani hallat alaihi shafa'a to ni kuma cetonsa wajibi ne a na sai in biya shi ka roƙa wa annabi shi kuma sai ya biya kai ma ceto kaga kenan abu na farko da ladan ya gama kiran sallah salati ga annabi salati na da lafuzza da yawa sannan hadisin jabir din nan da yazo a ƙarshen babi saboda sai an yi salati sannan a roƙa wa annabi alwasila idan ladan ya gama kiran sallah la ilaha illallah zaka ce la ilaha illallah sannan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ka gama salati sannan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta sannan na uku mu koma hadisin Anas bayan ka gama salati ga annabi ka yi roƙon alwasila ga annabi sannan ka yi ka addu'a kaga kenan sannan ka yi ma makanka addu'a tsakanin kiran sallah da ikama amma bai jera su yanda suka zo din kamar yanda muka jera ba Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya mana gafaran kuskure kuma a yi haƙuri ba za mu amsa kowace tambaya ba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك